ko kuma ka karanta ƙur'ani ko kuma kai sallaci wata sallah face lokacin da ka gama sallan nan ko ka gama wannan zama ko ka gama karatun ƙur'anin nan kana cika wannan zama da waɗannan kalmomi ina so ka gaya min dalili ƙala sai annabi ya ce na'am man ƙala khairan hutima lahu tabi'un ala zalikal khair wanda ya faɗi alheri to za a buga masa hatimi bisa wannan alheri wa man qala sharran kunna lahu kafara wanda ya faɗi sharri to za su zame masa kafara da zaka zauna a wani waje <clears throat> cikin maganganu da kai aka samu akwai kuskure idan ka gama zamanka a wannan guri ka faɗi wannan kalma to Allah maɗaukaki zai gafarta maka duk zunubin da ya auku annabi ya ce subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka hamdika bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai wata riwaya ta Jubairu bin Mut'im tana cikin as-sahiha hadisi na 81 kuma tana cikin sahihul jami hadisi na 6430 annabi yace subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika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 ya samu sigogi daban-daban ko dai ka ce subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai ko ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai kamar yadda kuka sani wannan kafara ce ta majlis idan mutum ya zauna wani wajen zama ya tashi ana so yayi amma kuma waccan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 hadisin yana as-sahiha hadisi na 74 hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma jalasa qaumun majlisan lam yazkuru Allah ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wasu mutane da za su zauna a wani wajen zama har suka tashi ba su yi zikirin Allah ba ba su yi salati ga annabi ba face wannan zaman nasu ya zame musu nadama a kiyama fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum in Allah yayi nufi ya musu azaba in kuma yayi nufi ya gafarta musu duk inda ka zauna dattijo kayi tunani kafin ka tashi kayi salati ga manzon Allah ka tabbata kayi zikiri a wannan zaman matukar ba haka ba to a kiyama sai kayi nadaman wannan zama don haka yasa malamai suke cewa da a ce mutum zai cika salatin annabi ya zama shine na goma sha ɗaya to da ya kyauta waɗannan abubuwa da na ƙirga muku guda goma sha ɗaya ana yin su ne bayan kowace sallah ta farilla amma kuma ku tuna salloli guda uku suna da ƙari sallar asuba da sallar la'asar da sallar magariba suna da ƙari kan waɗannan goma sha ɗaya ɗin dukkansu dai ana goma sha ɗaya ɗin nan amma za ka samu ita sallar asuba akwai wasu abubuwa da ake ƙarawa ana son ka ta yin su don ba za ka gama ba har rana ta fito kuma duk sun samu hadisai ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka da za ka kiyaye zikirin annabi wallahi da ba ka da lokaci ma da za ka ɗauki zikiri na wani malami saboda ba za ma ka gama zikirin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba face rana ta fito in bayan sallar asubahi ne akwai wanda ake yi bayan sallar asuba akwai wanda ake bayan sallar la'asar akwai wanda ake bayan sallar maghrib amma dukansu dai sun ɗauki waɗannan abubuwa guda goma sha ɗaya ina so in tunatar da ku abu na farko shine duk wanda ke son ya san waɗannan abubuwa da na faɗa to ya nemi kaset kada wani ya bi ni da warkawa in rubuta masa na riga na faɗa kuma na gama insha Allah na biyu mu yi ƙoƙari mu kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin matsalar da za ta same mu mu tabbata kafin mu tashi mun gabatar da waɗannan ko da ba mu yi duka ba to mu yi wasu aisha Allah shi ƙara mata yarda matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce azzikiru ba'da al-insirafi min salati mithlu mashil mir'ati ba'da saqaliha ka duba majmu'u fatawa na Sheikh islam nana Aisha ta ce ita sallah matsayinta da kuma zikiri da ake bayan an gama sallah kamar kai ne ka ɗauki madubi sai ka wanke da madubin yana da datti sai ka wanke to kamar ka yi sallah kenan amma in ka dubi in ka ɗauki madubin nan zaka kalli fuskanka ba za ka ga fuskar ka da kyau ba sai ka goge madubin ko to zikirin da za ka yi bayan ka gama sallah shine matsayin goge wannan madubi bayan ka wanke ta ce don haka duk mutumin da ya yi sallah sannan kuma ya yi zikiri to kamar ya wanke ƙura ne da yake kan madubinsa sannan kuma ya ɗauki wata tsumma ya goge madubin don haka in ya ɗauki madubin sai ya kalli fuskansa yanda yake kenan abin da take nufi idan har kai sallan nan da kyau kai zikirin nan da kyau to yanda kake ɗin nan haka za ka tashi a kiyama ka shiga aljanna. don haka nan an samu riwaya masu dama magabatan kwarai suna nuna falalan kiyaye zikiri din nan bayan an gama sallah to idan kuwa larura ta kama tila sai mun tashi kafin mu yi wannan eh, eh, saboda matsala ta rayuwa to mu yi kokari mu kiyaye ko da ba duka ba mu kawo wasu kuma wasu malamai suna cewa babu mamaki idan ka tashi din matukar ba bayan gida za ka shiga ba to za ka iya gabatar da waɗannan nau'ukan zikiri kana ma tafiya saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ko wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila amma waɗanda suke fada wannan sun ce sai uzuri ya kai uzuri su ma kuma ba su da hadisi domin haka asalin magana shine ka tabbata ka gabatar da zikirin nan kana zaune wasu malamai suke cewa in uzuri ya kama ka lokacin da ka tashi to ka gabatar da shi amma gaskiya waɗannan malamai su ma ba su da hujja barin kawo muku waɗannan nau'ukan zikiri a jere na farko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah na biyu اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال Ikram. نأكو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون na hudu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal na biyar ayatul kursi in baka iya ba je ka koya na shida kula uzai da hausa wato kul da falaki da nasi na bakwai sai zikiri tasbihi ko dai ka yi sau talatin da uku tahmid sau talatin da uku takbir talatin da hudu ko ka yi su duka talatin da uku uku ka cika ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli ko kuma ka yi su sau ashirin da biyar biyar subhanallah ashirin da biyar alhamdulillah ashirin da biyar allahu akbar ashirin da biyar la ilaha ashirin da biyar ko kuma ka yi nau'i na hudu shine ka yi su sau goma goma subhanallah sau goma alhamdulillah sau goma allahu akbar sau goma nau'i na takwas shine allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur in zan yi ka yi su sau dari na tara allahumma gfirli zunubi wa khataaya kullaha اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق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 mu muna zuwa mu koyi irin waɗannan abubuwa na sunoni ma'aiki amma ba mu karantar da 'ya'yanmu kuma ba ma gaya wa matan